Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a wannan safiyar ta Juma'a. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya, sai kuma shirin na duniyar mu a yau. Bayansa kuma akwai shirin na muryoyin ku masu saurare, sai kuma shirin na tarbiyyar iyali. Kafin daga bisani mu karkare da shirin na Afirka a yau. Waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci. da fatan kuma za a kasance da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe nan da 'yan dakikoki masu zuwa za a fara ne da jin labaran duniya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana kan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro Hassan barka ne ke fatan an wayi gari lafiya a shirin na farko a wannan safiyar ta Juma'a. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara karanta muku labaran duniya. To da farko ga mahimman kanun labaran. Iran ta soki kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya kan gin ɗaukar mataki game da cin zarafin da Isra'ila ke wa Falastinawa. An yi zanga-zangar ƙirjinin mulkin soji a ƙasar Chadi. An baiwa sojoji umarnin sanya ido kan sha'anin yaƙi da annobar cutar corona a ƙasar Tunusiya. yanzu ga labaran kamar da za a je su iran ta soki kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya game da kasa ɗaukar wani mataki kan abin da ta kira cin zarafin da isra'ila ke ci gaba da yi wa al'ummar palestinu da take sanar da hakan mataimakiyar wakilin dindindin na iran a majalisar ɗinkin duniya zahra ershadi ta ce tsawon shekaru da yawa na rashin ɗaukar mataki daga majalisar ɗinkin duniya hakan ya ƙara ƙarfafa wa gwamnatin sahayoniyawa ci gaba da aikata muggan laifuka a gabas ta tsakiya musamman kan al'ummar falastinu a ɗaya ɓangaren kuma jami'ar ta tsaki amurka saboda yadda take karfafa wa isra'ila ta hanyar hawa kujerar naki game da duk wani kudiri da aka gabatar a kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya akan batun isra'ila zahra irshadi ta kawo misalin matakin da amurka ta ɗauka a cikin watan mayun shekarar nan ta 2021 na hana kwamitin tsaro fitar da kuduri na kawo ƙarshen harin da isra'ila ke kaiwa a gaza batun baiwa isra'ila matsayin mamba 'yar kallo a kungiyar tarar afirka na cigaba da tada kura tsakanin kasashe mambobin kungiyar a ranar 22 ga watan yuli nan ne kungiyar tarar afirka ta sanar da dawowa da isra'ila matsayin ta na 'yar kallo bayan tsawon kusan shekaru 20 na dakatar da ita sai dai a halin da ake ciki lamarin bai yi wa kasashen afirka ta kudu da algeria daɗi ba kasashen sun yi watsi da matakin wanda suka ce babu wata hujjariyan hakan a wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen afirka ta kudu ta fitar ranar laraba ta danganta matakin na kwamitin kungiyar tarayyar afirka da mataki marar dacewa wanda kuma aka ɗauke shi ba tare da tuntuɓar mambobin kungiyar ba kasar algeria ma ta fitar da irin wannan sanarwa inda ta ce an ɗauki matakin ba tare da tuntuɓar mambobin ba shugaba ka'ib sa'id na tunisia ya bai wa sojojin kasar umarnin sanya ido a sha'anin yaƙi da annobar cutar corona a kasar matakin ya haɗa da sanya ido kan yadda ake aiwatar da sha'anin rigakafin cutar a faɗin kasar da kuma adana rigakafin cutar haka kuma sojojin za su rika ba wa shugaban kasar shawara da kuma ba da rahoto a kowane mako kan yadda ake tafiyar da aikin an ɗau wannan matakin ne a dare lokacin da al'amuran da suka shafi sha'anin kiwon lafiya a ƙasar suka taɓarɓare musamman kan sha'anin yaƙi da annobar corona tunisia tana sahun gaba a ƙasashen afirka inda cutar corona ta fi wa illa a tunisiyar dai har yanzu ana jiran naɗin da shugaban ƙasar zai yi na sabon firaministan ƙasar bayan da ya kori hisham mishishi a ranar lahadi da ta gabata lamarin da ya jefa ƙasar cikin wani hali na rashin tabbas a chadi 'yan ruwan mutane ne suka yi zanga-zanga a safiyar alhamis domin nuna kyan jinin sojojin da ke rike da mulki a kasar tun bayan mutuwar shugaban kasar idris debi itinu wannan shine karan farko da masu mulki a kasar suka amincewa 'yan adawa gudanar da zanga-zanga masu zanga-zangar dai na nuna kyan jinin sojin da ke mulki da ma tofin alitsi ne ga kasar faransa babbar jam'iyyar adawa ta kasar ce wakitamma ta kira zanga-zangar duk da cewa dai zanga-zangar ba ta samu halartar jama'a sosai ba jagororin adawan sun sha alwashin sake fitowa a cikin makonni masu zuwa to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh To bayan labaran duniya yanzu kuma za mu shiga a taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da warhaka mu kuma da sake saduwa da ku a wannan shiri na duniyarmu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa tare da yin bita akan su da kuma yin fashin baki da majin mahangar masana a wasu lokutan. a yau shirin namu ma ci gaba ne na batun da muka fara a makon da ya gabata dangane da batun sake dawowar ayyukan ta'addanci na kungiyar da'ish a cikin kasar iraki da fatan masu wari za a biyo musamman a hankali daga farkon shirin har zuwa karshen sa. litinin da ta gabata ce wato goma sha tara ga wannan wata na yuli da muke ciki 'yan ta'adda masu da'awar jihadi suka kaddamar da wasu munanan hare-hare a cikin wata kasuwa wadda take unguwar sadar a gabacin birnin bagadaza fadar mulkin kasar iraki lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane akalla goma sha shida da kuma jikatar wasu da dama wannan hari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da fararen hula suke gudanar da hada-hadar sayayyar sallah wanda kuma hakan al'umma ke kallonsa a matsayin wani lamari mai matukar haɗari musamman ma ganin cewa hare-haren na 'yan ta'adda suna zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar take fuskantar matsaloli daban-daban da ƙalubale ta fuskoki na siyasa. bayan kai harin ba da jama'a ba dai kungiyar nan ta 'yan ta'addan da'ish wadda take dauke da aƙidar takfir ta salafiya jihadiyya ta sanar da cewa ita ce take da alhakin kaddamar da waɗannan munanan hare-hare da suka yi sanadiyar salwantar rayukan fararen hula da dama sai dai bayan kai waɗannan munanan hare-hare na ta'addanci da ƙungiyar ta da'ish ta yi lamarin ya fuskanci kakkausan martani daga ɓangarori daban-daban majalisar ɗinkin duniya ta fitar da bayani na yin allah wadai da kakkausan murya dangane da wannan hari inda babban sakatar majalisar ɗinkin duniya anthony guterres ya fitar da bayani wanda yake yin tar da allah wadai da wannan hari da yake bayyana cewa ƙasar iraki tana fuskantar babban ƙalubale na tsaro kuma majalisar ɗinkin duniya tana tare da al'ummar ƙasar iraki wajen fuskantar wannan ƙalubale kamar yadda kuma ya bayyana wannan hari da cewa hari ne na rashin imani musamman maganin cewa hare-haren baki ɗayansu sun faru ne a wuraren da fararen hula suke gudanar da hada-hadarsu ta yau da kullum a nata bangaren kungiyar tarayyar turai ta fitar da bayani wanda ta bayyana wannan hari da cewa hari ne na dabbanci wanda kuma dole ne a ɗauki ƙwararren matakai wajen gano dukkanin masu hannu a cikin wannan lamari domin gurfanar da su a gaban kuliya su fuskanci hukuncin abin da suka aikata baya ga haka kuma kungiyar kasashen larabawa ta fitar da nata bayanin wanda take bayyana goyon bayanta ga gwamnati da kuma al'ummar kasar iraki tare da yantar da allah wadai da waɗannan hare-hare hakanan kuma kasar rasha ta fitar da wani bayani ita ma wanda a ciki take yin allah wade da wannan hari tare da jaddada goyon bayanta ga al'ummar kasar iraki ita ma'ana ta bangaren gwamnatin kasar china ta fitar da bayanai da suke yin da allah wade da waɗannan hare-hare kamar yadda kasar iran ita ma'ana ta bangaren ta fitar da bayanai da take nuna cikakken goyon bayanta ga al'ummar kasar iraki a ɗaya bangaren kuma shugaba hassan ruhani ya tuntubi ministan kasar iraki ta wayar tarho inda ya jaddada masa goyon bayan kasar iran ga kasar iraki tare da bayyana shirin iran na yin aiki tare da kasar iraki a dukkanin bangarori da hakan ya hada da ci gaba da taimaka ma kasar iraki ta fuskacin tsaro kamar yadda hasar rauhani ya jaddada wa mustapha alkazimi cewa duk wani lamari wanda ya shafi tsaro na kasar iraki to ya shafi tsaro na kasar iran kai tsaye to ba ga martani na bangarori na ƙasa da ƙasa a nasu bangaren al'ummomin ƙasar iraki da suka hada da cibiyoyi da kuma ƙungiyoyi gami da jam'iyyu na siyasa da sun fitar da bayanai daban-daban da suke yantar da allah dai da waɗannan harare na ta'addanci tare da yin kira ga gwamnatin ƙasar da ɗauki ƙwararren matakai na fuskantar wannan babban ƙalubale da ya sake kunno kai ta fuskacin tsaro a ƙasar ta iraki idan dai ana tuni an kafa kungiyar 'yan ta'adda ta da'ish ne a cikin shekara ta 2014 wanda kuma wannan kungiyar ta mai gurbin kungiyar alka'ida a kasar iraki wato alka'ida fi biladar rafidin wadda abu abu zarkawi an kasar jordan wanda ya tare a kasar iraki yake jagorantar kungiyar da kuma ayyukan ta'addanci wanda kungiyar ta rika aiwatarwa a kasar iraki Ƙungiyar alka'ida a ƙasar iraki dai ta fara gudanar da aikin ta'addanci ne a cikin ƙasar ta iraki tun bayan da amurka ta mamaye ƙasar irakin tare da kawo ƙarshen gwamnatin saddam hussein alka'ida dai ta shiga ƙasar iraki ne da sunan yaƙi da mamayar sojojin amurka amma kuma ayyukanta sun ƙare akan fararen hula alka'ida ta rika ƙaddamar da munanan hare-hare a tsakanin shekarun 2013 zuwa 2014 a cikin masallatai da kasuwanni da kan tituna da birane da ƙauyuka tare da yin kisan gilla akan fararen hula da kuma jami'an tsaro abu musu abu zarkawi wanda shine jagoran ƙungiyar alka'ida a ƙasar iraki ya kasance a sahun gaba wajen aiwatar da irin waɗannan munanan ayyuka na ta'addanci a kan al'ummar ƙasar Iraki har zuwa lokacin da sojojin amurka suka halaka shi a garin fallujah daga bisani ƙungiyar alka'ida a ƙasar iraki ta sanar da ɓallewa daga kungiyar alka'ida wadda take karkashin jagorancin usama bin laden wanda daga bisani Ayman zawahiri ya karbi jagorancin ta bayan sanar da kashe usama bin laden kungiyar alka'ida a kasar iraki ta ci gaba da gudanar da ayyukanta ba tare da wani bambanci da sauran ayyukan alka'ida da take gudanarwa a sauran kasashe ba cikin shekara ta 2014 ne dai aka kafa kungiyar daesh wato kungiyar da ake kira da is ko kuma islamic state mayakan kungiyar dai sun shigo cikin kasar iraki ne daga kasashen larabawa da suke makwabtaka da kasar irakin yayin da kuma sun shigo kasar irakin ne ta yankuna waɗanda akasarin mazaunansu ahalus sunna ne kasashen da suka taka gagarin rawa wajen kafa kungiyar daesh a wannan lokaci dai su ne kasashen saudiya qatar turkiya da kuma amurka waɗanda suka ba su dukkanin goyon baya ta fuskoki daban-daban da hakan ya haɗa da tara masu makudan kuɗaɗe da kuma kayayyakin yaƙi da ba su horo na soji wanda hakan ya baiwa kungiyar ta daesh damar mamaye yankuna da dama a cikin ƙasar iraƙin da sunan cewa tana nufin kafa daular islama a cikin ƙasar iraki inda ta mayar da birnin mosul ya zama babban birnin da take kira birnin halifanci inda shugaban kungiyar abubakar bagdadi tare da makarabansa suka tare bayan shagowar kungiyar daesh a kasar iraki ta rika mamaye barkokin soji da kuma bangarori na jami'an tsaro inda a babban barkin soja na sabaika kungiyar daesh ta kashe sojoji akalla 1800 bayan kuma ta ci gaba da fadada ayyukanta na kisan gilla da kisan kiyashi a kan jami'an tsaro da kuma fararen hula musamman ma dai a yankuna na mabiya masabar shi'a da kuma kurdawa sai dai ba tare da wani bata lokaci ba babban malamin addini na kasar iraki ayatollah said ali sani ya bayar da fatawa ta daukar matasa masu jini a jika domin shiga ayyukan soji na sa kai inda bayan bayar da wannan fatawa ta ayatollah sani a cikin da mako guda fiye da matasa miliyan hudu ne suka yi rajistar sunayensu a matsayin sojojin sa kai domin yaƙi da ƙungiyar daesh wani kuma aka kafa runduna da ake kira rundunar hash da sha'abi wadda wannan runduna ita ce wadda ta shiga yaƙi gadan-gadan da ƙungiyar ta 'yan ta'adda ta daesh rundunar hash da sha'abi ta samu goyon baya daga ɓangarori daban-daban na al'ummar ƙasar iraki da hakan ya haɗa, har da wasu ɓangarori na mabiya masabobin ahlus sunna da suke arewacin ƙasar irakin bayan da suka fahimci cewa manufar kungiyar daesh ba addini ba ce ko jihadi kamar da suke da'awa manufar ita ce tabbatar da manufofin amurka da kuma kasashen larabawa masu adawa da gwamnatin kasar iraki saboda dalilai na bambancin mazhaba to sai dai abinda masana suke ta daga alamar tambaya akan sa shine me ya sanya hare-haren kungiyar daesh suka sake dawowa a wannan lokaci Banda da aka ragargaza kungiyar tare da kwace dukkanin yankunan da ta mamaye a cikin kasar iraki akwai batutuwa daban-daban da masana suka yi tsokaci a kansu shine cewa kungiyar da'ish ba ta sake dawowa a kasar iraki ba ne a matsayin runduna mai karfi wadda take mamaye yankuna ko kuma tabbatar da dolar halifanci kamar da ta rika da'awa a lokutan baya a'a a halin yanzu dai kungiyar tana aiwatar da wasu manufofi ne na waɗanda suka kafa ta wanda kuma hakan masanin suke danganta shi da batun ficewar sojojin amurka daga kasar iraki wanda majalisar dokokin kasar iraki ta rattaba hannu akan wani ƙudiri wanda ya amince da hakan bayan kisan da amurka ta yi wa mataimakin babban kwamandan dakarun sa kai na hashidu shabi da kuma kasim suleimani babban kwamandan rundunar kudus ta kasar iran da take gudanar da ayyukan soja a kasashen ketare wadda ta taimaka wajen kafa rundunar ta hashidu shabi da kuma horar da ita wajen gudanar da ayyukanta na tabbatar da tsaro a cikin kasar iraki sannan kuma wani abu wanda masana harkokin tsaro suke yin ishara da shi shine batun ɗaukar matakai na sabke wasu daga cikin manyan jami'ai ta fuskacin ayyukan leƙen asiri a ƙasar iraki tare da bayyana cewa hakan lamari ne mai matuƙar haɗari da kuma sanya shakku dangane da ayyuka da gwamnatin mustapha alkazimi take aiwatarwa wanda ko shakka babu hakan ayyuka ne waɗanda za su daɗaɗawa amurka domin kuwa sabke manyan jami'an tsaro musamman ma abu ali albasari wanda shine shugaban bangaren leƙen asiri na ayyukan soja a ƙasar iraki babban lamari ne wanda yake kawo tsaiko da cikas wajen samun bayanai dangane da ayyukan ta'addanci na kungiyar da'ish da ma sauran bangarori da suke da alaka da ita wanda kuma tun bayan sabke abu ali albasari aka rika samun matsaloli da kuma gibi ta fuskacin samun bayanai dangane da wasu ayyukan da kungiyar ta da'ish take aiwatarwa a cikin kasar iraki wanda kuma ake danganta har-haren na da'ish a unguwar sadar a ranar litinin ta gabata da cewa wannan yana ɗaya daga cikin umar aba'isin da ya jawo wannan matsala ta tsaro babban abin da masanan suka fi mayar da hankali a kansa dangane da fashin bakin da suke yi akan wannan batu dai shine cewa amurka tana so ta yi amfani da kungiyar daesh wajen sake dagula lamura na tsaro a cikin kasar iraki domin ta fake da hakan a matsayin hujja ta ci gaba da wanzuwarta saboda hakan ita ce kadai hanyar da amurka za ta iya bi ƙoƙarin gamsar da al'ummar ƙasar iraki kan ci gaba da wanzuwarta a ƙasar musamman ma dai ganin cewa amurka ta yi imanin cewa gwamnatin da za a sake kafawa a ƙasar iraki a nan gaba da gwamnati ce wadda ba za ta zama 'yar kore ga manufofin amurka a cikin ƙasar iraki da ma yankin gabas ta tsakiya ba. to jama'a masu sauran lokacin da muke da shiyar da mu da wannan zamu ji da zamu shirin sai Allah hada mu saduwa ta gaba za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin amurin kwar kwanakin muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma ga shirin na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka barkan mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. salamu alaikum biyu a shausa mai magana kunshen wasu bayan csp mana mazandar nijar dangance da salama da kotu ta malam arzazzaki da iyalan shi wanda abun farin ciki ne kuma adalci ya tabbata tun da allah sa an salame su kuma allah sa a zauna lahiya kuma allah kiyaye gaba dama tabbatar da shari'a shi ke sa adalci kuma shi ke kawo zaman lahiya a cikin ƙasa salamu alaikum Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sashen Hausa na madajin Jamhuriyar Musulunci na Iran. Fatan kuna cin ƙoshin lafiya kuna tare da mai shugaban ku Isa Musa mai lakanin suna Isa Rezu daga Lazariya babban birnin Nijar. Gaskiya ra'ayina na yau ina nuna farin ciki da fatan alkhairi game da sakin da aka ma malam zazzage jagoran harakar musulunci na Najeriya. Sai an ce ina ma 'yan uwa musulmi barka da shi malam. Allah ya bashi lahiya ya ƙara mai lahiya shi da mai ɗaki ne. Assalamu alaikum Radio Iran da farko kuna tare da mai sauraron ku yau da kullum Ilyas Safrezi na kulabar ra'ayin zuci da take a gadis jamhuriyar Nijar. Ra'ayina da zan bayyana danganta da wannan hari da aka kai a ƙasata ta Nijar game da wannan bayan Allah da basu ji basu gani ba wanda Allah ya sanadiya ransu a cikin wannan hari da fatan Allah ya ci kansu da rahama Allah ya gafarta musu kuma ina kira ga hukumomi su ƙara ɗaukan matakan da suka suke ɗauka musamman musamman game da iyakokin nan namu waɗanda suka hada sauran ƙasashe makwabta abubuwa da sauran wasu 'yan ta'adda da suke shigowa wani bi ba cikin ƙasa suke ba na wasu ƙasashe makwabta ne suke shigowa kenan ya kamata iyakokin na a sa musu tsaro na musamman da fatan su shawon mu Allah ya ba su nasara kuma da su ma 'yan ƙasa baki ɗaya su ma ya kamata su ƙara ba da su game da abin da ya shahi wannan tsaro na ƙasa tunda namu ne baki ɗaya ba na hukumomi ne su kadai ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu sashen hausa na boh hausa farkon mu da waraka mai magana lawali ando daga Jamhuri, niger a gaskiya a yau ra'ayi na kusan zan ce farin ciki ne da kuma taya al'umman musulmi barka da wannan rana ta daga gabir wadda take babban idi ce wadda ya kamata a ce al'umman musulmin duniya duka suna bikin wannan ranar sai dai kashi. ba kowa ne ya san da wannan ranar ba fatan mu dai allah ya tabbata. fuskantar da kasashen mu akan addinin musulunci wanda annabi da iyalan gidan shi suka zo mana da shi a ƙarshe kuma ina nuna murna ta dangance da fitowar jagora shaka ibrahim yakubu da zazzaki allah ta'ala ya kara masa lafiya allah ya kare shi da kare shi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gidan rediyon boh hausa da ke tahiran sunana Hassan madatai da magaram jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ne ina son ku bani dama in nuna alhini na da jajantawa al'umma gundumar murya da ke jihar da magaram a nan jamhuriyar nijar musamman ma waɗanda allah ya sa wannan ambaliyar ruwa ya ritsa da su muna jajanta musu da fatan allah ubangiji ya kare aukuwa hakan nan gaba kuma muna kira ga gwamnatocin ƙasarmu na Nijar da ma masu hannu da shuni da adibi wannan bayan Allah da idan rama a taimaka musu daga ƙarshe muna fatan Allah ubangiji ya sauko mana da ruwa daidai ƙarfin mu Allah ya ba mu damuna mai albarka Allah ya ba mu abincin dabbobi da mutane a ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar rediyo ta Hiran ku tashi lahiya mai magana Sanusi Madatai da magaran jamhuriyar Nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo Hausa dubin gaisuwa mai tarin yawa zuwa a gare ku a gaskiya muna jin daɗi irin damamakin da kuke ba mu tofa albarkacin bakin mu ina kira ga mai girma muhammadu bazum shugaban ƙasar mu na niger ya taimaka amma yan wanda ruwa ya musu ambaliya musamman ma yan garin murya ruwa ya musu ambaliya kowa ya gani ya kamata a taimaka musu da allah da kayayyakin da suka ɓace a cikin harakokinsu na yau da kullum ina kira ga babban murya daga abdulaziz prezi da magaram a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bi Hausa. Mai magana Aliyu Nasara Kumin Galma. a na farko dai a murya jamhuriya ta musulunci ta iran a wannan koti a ta kaduna a da ta wanke zazzaki a da mai ɗakinsa a da zarge-zargen aka yi to alhamdulillahi a da an kaba hanya ta shari'a an ga zo ƙarshe al'amari sai mu ce allah shi ƙara ma shi zazzaki da zuri'a ta yi haƙuri allah shi ƙara ma zuri'a ta yi haƙuri da sauran musulmi gabaki ɗaya a wannan shine aka bukata gomi ya samu a shi wajen hukuma mun Allah da Allah ka karshen wannan zama da farko suna na mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger zan kira ne ga uwayen yara da ke cikin birane akan kula da yaran su ƙanana a wannan lokaci na damina musamman lokaci da ruwan sama ke sauka su kwanta ƙasa to yara